Cibiyar ta bayyana cewa duk da aiki tukuru da hukumomin lafiya ke yi na dakile cutar lamarin ya ci tura, domin cutar na ci gaba da bazuwa a ƙasar. A halin yanzu an samu bullar COVID-19 a jihohi ashirin da bakwai na Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya, kamar yadda alkalumar cibiyar dakile yaɗuwar cututtuka a ƙasar wato NCDC suka tabbatar. Ministan kiwon lafiya Osage Ehanire shine ya ce ya zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na daren jiya Juma'a an samu ƙarin mutane dubu ɗaya da casa'in da biyar da cutar ta harba a faɗin Najeriya. An sallame mutane ɗari biyu da takwas, sannan mutane talatin da biyu sun rasu. Jihohin da cutar ta bulla a karon farko a baya-bayan nan sun kasance Adamawa a yankin Arewa maso gabas da jihar Filato a yankin Arewa ta tsakiya. Har ila yau, jihar Lagos ce yake kan gaba

Rivers uku, Jigawa biyu, Enugu biyu, Niger biyu, Abia biyu, Zamfara biyu, Sokoto biyu, Benue ɗaya, Anambra ɗaya, Adamawa ɗaya, Plateau ɗaya. Wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa an samu jami'an kiwon lafiya su kansu guda arba'in da aka tabbatar sun kamu da cutar. Amma sakataren gwamnatin tarayya, Boss Mustapha wanda yake shugabantan kwamiti na musamman da shugaban ƙasa ya naɗa ya ce kamfanonin inshora na ƙasa sun kawo ɗauki. The premium in the sum of 112,500,000 for cover has been fully paid by the Nigerian insurance industry Boss Mustapha ya ce kamfanonin inshoran kasar sun ba da gudunmawar naira miliyan ɗari da goma sha biyu da dubu ɗari biyar domin ya zama inshora na ma'aikatan kiwon lafiya dubu biyar da suke sadaukar da rayuwarsu a kullum wajen yin ayyukan agaji na ƙoƙarin daƙile cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.